Ranar sha uku ga watan Disamba na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin cin hanci da rashawa. Akan haka, ni tuntuɓi Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sakkwato ta wayar tarho domin ya muna ƙarin haske a game da illar cin hanci da rashawa. Cin hanci dai na farko duk ƙasa wanda ya zamanta cin hanci ya yi mata katoto. Babu ran da za a yi ta samu ci gaba irin wanda ya dace da mutanenta. na biyu talauci zai biyo na uku rashin zama lafiya zai biyo na hudu rashin aminci da juna zai biyo duk inda ƙasa waɗanda ko al'umma wadda waɗannan abubuwa suka tattara mata to tana Farfesa cin hanci shin gwamnati ya huwa illa ko jama'ar ƙasa ko ko talakawa ko masu kuɗi? wata sishani na cin hanci ciwo ne wanda yake ba wanda ya cire daga gare shi. Na farko dai ita gwamnati idan ta yi kasafin kuɗi idan ƙasa ce wanda ake cin hanci da yawa. Idan ta yi kasafin kuɗi to mafi yawan kasafin kuɗi na za su kare ga hannun mutane ba za su kare ga hannun wa jama'a aiki ba. Hmm. Sannan kuma su talakawa za su ji labarin an yi kasafin kuɗi mai ɗimbin yawa amma abin da kare ke cewa aka ce ana biki a gidansu ya ce bai gani a kasa ba to sannan su kuma talakawan da ake wa wannan al'amari zai zan ɗan abin da ma suke samu wanda a ga hannunsu wani abu na more rayuwa idan suna bukata ce kuma sai sun haɗa kuɗi sun kai ma shugabanni waɗanda yake gwamnati na ɗauka tana hidima da su tana ba su albashi da Wane mataki ya kamata gwamnati ta ɗauka domin kawar da cin hanci a ƙasa? To kowace ƙasa ta duniya tana da irin nata tsari da take yi. Manyan ƙasashe da suka ci gaba ba su ko barin ka ga kuɗi da idanunka. Ko menene ana yi ne ta hanyar banki. Don haka wata hanya suna jin saukin kama irin waɗannan abubuwa dan adam inda duk babu doka wadda ke aiki yana iya abin da ya ga dama kasashe su ko masu tasowa irin namu suna jin wuyar waɗannan hulɗoɗi da bankuna domin da bankuna ake haɗawa ana wannan mundahana wajibi ne kasa ta tashi tsaye babu sani babu sabo babu dan uwa babu kuma dan uwantaka wajen yaƙi da cin hanci in ba ta yi haka nan ba za ta samu rudani zaman lahiya shi bawaye ta kuɗi su karanta jin daɗi shi karanta sannan kuma ya zan babu tsaro. Ko su talakawa akwai rawar da za su taka domin yaƙi da cin hanci da rashawa? Eh talakawa ko ai su da babban rawar da za su takawa. Hmm. Domin talakawa suna zaune tare da mutane sun san gwargwado ƙarfin mutum sannan kuma su ga cewa an zaɓi zaɓe shi yau ya tafi majalisa kila irin Najeriya ta majalisa ta Abuja cikin shekara guda ko ta biyu zai ishi ya tara kazamar dukiya kuza zakwa inda suke ba shi. idan ma'aikaci ne yau aka ba shi mukami aka ce shi shine akanta na wata ma'aikata cikin shekara guda ko biyu su ga yawan motoci da yawan gida to idan talakawa suna tona asirin waɗannan mutane ko da boye ne sannan suna kyamatar su sannan idan suka zo musu da kuɗi domin su kuri'ansu suna talakawa suna bijire musu sannan in lokacin zaɓe suna kin zaɓen su to mutane za su shiga taitayin su. Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.